Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin a wannan mako ya samu bakuncin wani lauya da ke Accra babban birnin kasar Ghana. Abdurrahman Yusuf wanda ya samu tawaya a ƙashin gadon baya lokacin ƙuruciya ya dage da neman ilimin zamani da nufin cimma gurin rayuwa wato zama lauya domin taimakawa masu ƙaramin ƙarfi kamar yadda za a ji a kashin farko na hirarsa da wakilin sashen Hausa Idris Abdullah Bako. Sunana Abdurrahman Babuje Yusuf ina aiki da tare da social welfare department under minister of gender kenan na ghana me ka karanta makaranta eh first degree na da social sociology na karanta da psychology so after wannan na je law school na eh, na, na samu professional certificate in law yeah. Ah. aikin lauya na'am aikin lauya is ya wannan certificate is in ka samu wannan certificate ka ka practice law in Ghana wannan larura da kake da shi na musamman an haife ka da shi ne ko dai da girman ka ka same shi eh da girma na nasa ba haife ni da shi ba yana kamar shekara nawa eh yana kamar shekara 15 16 ya ya ka girma ma sosai na girma na girma ya ya kani. masu sauraron mu za su so su ji ko ta yaya aka yi ka samu wannan matsala ciwo ne ko dai eh wannan da wal eh ciwo ne ciwo ne domin na na tere shi hospital na yi jinyan shi a gane ko to abin da da ya start mai jinya ne na gargajiya karshe dai mun zo mun je da shi hospital to kamin mu je hospital na shi hospital aka ce wai abin ya yi too late to abin da ya same ne according to diagnosis da suka suka uh, investigation da suka yi suna nuna cewa binciken da aka yi ya wai dai wani abu ne da ake ce mai pot disease ya gane pot pot disease wai tuberculosis of the spine abin da wato kashin baya haka ne haka ne fadi ne ko dai kawai fara kaman haka kawai ya fara eh, kaman shin kaman kaman da aka ce tuberculosis eh ba shi ka fadi ba ka gane kaman wani abu ne disease ne kawai ya lokacin kaman kana aji nawa lokacin ina secondary school ne kaman ina secondary school na fara secondary school kenan ka gane kama ya na fara secondary school sa lokacin da kana makaranta wani kalubale ka fuskanta challenges da wannan abin ya same ka har ka gama secondary ka je university har ka zo ka je makarantar da ake koyan aikin lauya challenges din da mutum ke face da shi ne shine yanda system Africa yake kana cikin wanga situation sometimes movement ka is so restricted maybe shigan mota for instance zaka makaranta zaka je to for instance kana need ka ka shi eh, wani ya kama ka kuma yanda da kake so ka shiga mota kamar da commercial buses for instance situation da nake ciki ga banyan shiga commercial bus ko shi na doki taxi yi kuri da yawa da zama dole kuma ka doki taxi yasa in kana cikin wanga situation baka da support financially sometimes is ba ba eh, easy bane don baka samun taimako aka samu daga wani guri haka ne sannan kuma kaje school kuma yanda gini ya suke ba ramps for wheelchair da nake legon inda muke have lectures University of Ghana yana doka na ni kan wheelchair ga shiga lecture room haka ke yin every time so idan baka samu wanda zai ma wannan ba kana samu alhamdulillah dai mutane dai suna suna suna help dan wayin kan da kake da su colleagues ka friends ka da kake da su wani yaya gan ka no volunteer help yasa in baka samu dai ka wanda zai help ka ba maybe ka kazi an an shiga class an busy ana state in ka je late ne maybe ka baka samu amma alhamdulillah dai mai Banfis wani masa mm, their people were ready to taimaka maka masalan dai she every time ana lifting ka nan eh wannan kuma sai sometimes back to baka son shi haka nan amma yayi kamar ya za ka yi shi ya zama dole ne dan muka dubi shekarunka ka mm. kuma yanayin unguwa da za ka samu unguwan nan lokacin ilimi dai boko kamar yadda iyayenmu suke basu ɗauke shi da mahimmanci haka sosai ba a lokacin da lokacin kuna makaranta mm. to me ya kara ma kwarin gwiwa ya sa ka tsayin da ka kai karatu eh abin da ya kara min karin abin gare ya shine aga cewa kamar gaskiya karatu yana da muhimmanci sosai domin ko karatun abin gama islam karantar da muke zuwa ban mun san kamar karatu na da amfani yana da important isa karatu kuma yadda muka tashi muna gani lokacin da ni nake zuwa school secondary school for instance ni it has always been my goal kamar i want to i wanted to be a lawyer i wanted to go to law school tun kana tun na zuwa sai da yake na tashi ina ina tafiya ina komai because ni na tashi na tun na abin da nake so yi da rayuwa da nake secondary school I wanted to be a lawyer so da hakan ya zo kuma shi na samu kuma alhamdulillah family na nan da suka suka support na to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a tarbe mu a makon gobe domin jin ci gaban wannan tattaunawa a madadin bakon shirin na ƙasa lauya mai zaman kansa abdulrahman yusuf da ke accra da wakilin muryar amurka idris abdullah bako ni sule mummuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya.